yanzu haka dai ziyarar shugaban kasa goodluck jonathan zuwa jihar adama a wannan talatar ta fa bude wani sabon shafi a fagen dabawar siyasar najeriya musamman ma a tsakanin jam'iyyar pdp da ke mulki da kuma sabon jam'iyyar adawa ta apc da ke neman kwace kujera a wani matakin mai da martani ga jam'iyyar pdp kusoshin jam'iyyar apc da a baya ba sa dasawa sun faɗin ke su don tunkarar pdp waɗannan ƙusoshin jam'iyyar da suka hala da tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin borno da lagos da buba marwa da yan bangaren injina marcus gundiri da kuma yan bangaren gwamnan jihar murtala yako sun ce sun ɗinki barkar tasu ne don fuskantar pdp lalle kuwa mun zauna mun tattauna ko mun fere ne kuma an daidaita shi ne babban magana a duk jihohi na yau magashi nan ya zo ya kamata mu haɗa kanmu mu nuna kauna ga juna duk da sakon da ke tsakanin mu da mun ya mun haɗe shi mun zama ɗaya na gode ba a don haka ne ma gwamnan jihar murtala yako ya ce su ba suna nan darm a apc ba ta kusa ya ga mu fitar da mutane cikin kusa da suke ba za mu kare kanmu daga azzalumai da su da suke zaune a guda yaƙi bai kare ba a yanzu muna da yaƙi da kansu amma na tabbata mutane alama sun san tsarkake dukiya da muke da shi in Allah Ubangiji ya yarda mu mu gaba ɗaya za mu zaki hazara gaba ɗaya fati na mu haɗu abinda muke so ranar asabar za a yi babban rali to sai dai kuma su mayan bangaren pdp sun fa gudanar da wani taron sirri da shugaban kasa goodluck jonathan yayin wannan ziyara kuma kamar yadda sakataren jam'iyyar a jihar adama barista eti shehu ke cewa su fa ba su razana ba da wannan hadewar napc layi wannan an ce ne maganan banza ne ba wani abun da ya tsorata mu jam'iyyar pdp tana nan yadda take kuma yadda na kirga maka duk wanda ya ji sunayen da kai inda zan ce zan kirga maka sunayen manyan da suke suka hallara a wannan hall da shugaban kasa ya zo ya gana da yan adam taban adamawa ka gaya mini waye ya saura duk inda ka ji su professor jibril amin su walin ganye su major general haladu ananiya ɗaya eh, dan suleiman su ambassador wilford juta su professor karal sawa su dr umar ardo su idi hong su senator grace ben kai duk wanda kake zamani dan adamawa ne yake kiran yake amsa sunan adamawa kuma a ji shi ko ina yana tare da mu su kuma su fito su kirga waye da waye yake tare da su tuni da shugaban kasar ya kuma abuja yayin da kowane bangare ke nuna nasara ko akasin wannan ziyara da ke kama da tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya